da kun san sirrin da ke cikin ɓawon kankana da ba za ku ƙara yadda shi ba. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. A yau a cikin wannan bidiyo, insha Allahu, za ku ji sirrikan da ke cikin ɓawon kankana da ba kowa ne ya san su ba. Mun saba idan muna shan kankana, yayin da muka gama sha, sai mu yadda ɓawon ko kuma mu ba wa dabbobi to idan ma kana yin haka ka daina domin kuwa binciken masana kimiyyar tsirrai ya tabbatar da amfaninsa ga jikin ɗan adam kamar dai yadda louis pons ya rubuta a shekarun baya kamar yadda binciken ya nuna louis yana cewa binciken ya tabbatar da cewa shi ɓawon kankana wajen koren nan yana ɗauke da sinadarai irin su citrulline da amino acid da suke matuƙar taka rawa wajen taimakawa zagayen tsarin fitsari na jikin ɗan adam yayin da yake cire sinadarin nitrogen daga cikin jini yana taimaka masa wajen mai da shi fitsari har wa yau shi wannan ɓawo na kankana yana ɗauke da mafi ƙarancin calories ma'ana ma'aunin da ke daɗa kuzari a jikin ɗan adam ko dabba da kuma mafi yawan sinadarai masu ƙara bitamin C, bitamin A, bitamin B6, potassium, zinc da dai sauransu. Ba iya nan ya tsaya ba, haka kuma yana taimakawa ga abubuwa kamar haka. Na farko, kiyaye fata, sabida sinadarin icopin da kuma flavonoid da yake ɗauke da shi sai ya zamana yana taimakawa fata wajen hana ta yankwanewa tsagewa haka kuma yana hana ko rage ƙarfin fitowar ƙurajen fata yana hana bushewar fata da kuma dushashewarta da kuma hana bayyanar alamun tsufan fata na biyu yana rage blood pressure kamar yadda yake ɗauke da sinadaran potassium da yawa hakan ya sa yakan taimakawa wajen rage stress wanda hakan yakan kare zuciya daga heart attack stroke borin jini da kuma dattin zuciya na uku yana taimakawa masu hawan jini yawan shan kankana musamman ɓawanta na taimakawa mutanen da ke fama da hawan jini wajen saukarsa kamar yadda muka bayyana a baya Daga cikin sinadaran da ƙwallon kankana ke ƙunsa da su akwai vitamins, niacin, folate, thiamine, vitamin B6 da pantonic acid. Waɗannan sinadarai na taimakawa masu hawan jini ta hanyar inganta hanyoyin jini. Na huɗu, yawan shan kankana musamman ɓawonta na sanya rauni ko wani ciwo da mutum ya ji ya warke cikin gaggawa. Na biyar, ƙarfin mazakuta ƙara danƙon aure tsakanin ma'aurata sakamakon ƙara ƙarfin mazakutar namiji da zai samu da ma gamsar da iyali. Binciken zamani ya tabbatar da cewa sinadarin aganin da ke ƙunshe cikin kankana na ƙara ƙarfin maza kamar yadda magungunan ƙara ƙarfi na zamani ke yi. Don haka, amfani da ɓawon kankana a takaice kan taimakawa ma'aurata wajen ƙara ni'imar aure. Na shida, gyaran gashi. Sinadaran protein, iron, magnesium da kofa na daga cikin muhimman sinadaran da ka iya kiransu abincin gashi. Ita kuma kankana Allah ya hore mata waɗannan sinadarai masu yawan gaske a cikinta. Saboda haka ne yin amfani da kankana akai-akai tare da ɓawonta kan inganta lafiyar gashi musamman ma ga matar da ke fama da zubewar gashi. Kamar yadda binciken ya nuna, sinadaran furotan na ƙara yawan gashi, shi kuma magnesium yana hana zubewar gashi, yayin da shi kuma sinadaran kofa ke ƙara sheƙi da yalyalin gashi. Na bakwai, yawan shan kankana tare da ɓawonta na ƙara inganta lafiyar ƙoda. Daga cikin amfanin ɓawon kankana ga lafiyar ɗan adam, akwai kare mutum daga haɗarin kamuwa da ciwon daji. Na tara, maganin gyambon ciki, ulcer. Kamar yadda muka ambata a farkon wannan bidiyo, daga cikin amfanin da kankana ke yi ga lafiyarmu har da maganin olsa wato gyambon ciki. Idan mutum na son amfanuwa da kankana wajen maganin gyambon ciki, sai ya yake shanta tare da ɓawonta kullum da safe kafin ya ci wani abinci. Na goma, shan ɓawon kankana na rage haɗarin kamuwa da ciwon zuciya. Na sha ɗaya, saurin murmurewa daga lafiya. lokacin da mutum ya warke daga wata rashin lafiya da ya yi, idan ya juri yin amfani da kankana, jikinsa zai yi saurin farfadowa. Na sha biyu, yawan shan kankana da ɓawonta na taimakawa mutum ya samu isasshen barci. Na sha uku, ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Kamar yadda bincike ya nuna, kankana na ƙunshe da sinadaran bitamin C wanda ke ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Sakamakon haka, sai ya kare jiki daga kamuwa daga cututtuka. Wannan su ne wasu daga cikin amfanin da kankana ko in ce ɓawon kankana ga jikin ɗan adam. Don haka, sai a daina jefar da ɓawon kankana 'yan uwa a yayin da za a yi amfani da ita, domin a amfana daga maganin da ke ɗauke da shi. Allah ya amfanar da mu amin. da fatan za a tura wannan bidiyo domin al'umma su amfana. Allah ya haɗa mu al'adan ga baki ɗaya amin.